An kama majidancin da yake yin lalata da 'yar cikinsa a garin Samaru Zaria da ke jihar Kaduna. sai dai kuma iyalan yarinyar da mahaifinta ke lalata da ita sun zargi wani ɗan sanda da mai anguwa a layin kwamanda sallakin dogo samaru zaria da wata mai kare rajin hakin ɗan adam malama talatu magaji audu da haɗa baki domin hana kwato wa yarinyar hakkinta. mahaifin yarinyar da ake zargi da yi mata fyaɗe wanda ke zaune a unguwar 'yan samiya samaru zaria ma'aikaci ne a sangayar ilimi ta jami'ar Ahmadu bello da ke zaria ya shiga ɗakin mu da daddare kowa ya kwanta lokacin ya cire min kaya shi ma ya cire kayan shi shine yake sa min gabana a gaban shi in ji yarinyan azantarwa da manema labarai kan yadda mahaifin nata ya yi mata fyaɗe da karfi siya. yarinyar da aka saka ya sunanta ta ce ba sau ɗaya mahaifin nata yana mata fyaɗe ba kuma duka yake mata idan tana neman yin kururuwa dangin yarinyar sun ce bayan ya amsa laifinsa a ofishin 'yan sanda na shiyar samaru sai waɗanda ake zargi suna neman yi sulhu ta hanyar yi wa yarinyar ta yin kuɗi. sai mu da DPO muka ki amincewa bayan nan sai shi DPO ya ba da umarnin tura babban ofishi da ke Kaduna sai suka haɗa baki suka karɓo wata takarda da ke nuni wai yana da ciwon taɓin hankali in ji masu zargin to daga nan sai shi ɗan sandan da aka haɗa baki da shi sai ya ce tunda yana cikin wannan hali ba za a iya karɓe shi ba don haka za mu koma da shi zaria bayan an dawo da shi sai suka sake shi yanzu haka yana nan yana yawonsa kuma har yana cewa sai ya ɗauki mataki akan ita yarinyar da danginsu in ji masu zargin Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kaduna Muhammad Aliyu Jalike ya tabbatar da faruwar lamarin kuma ya ce duk abin da ya shafi maganar fyaɗe ba a wasa da shi saboda haka za su ɗauki mataki kuma za su sa a sake kama wanda ake zargi a kara bincike.